الرحيم الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan wuri a cikin wannan yammaci na sha tara ga watan ramadan shekara arba'in hijiriya daidai da hudu ga watan biyar Dubu biyu da sha 2019 miladiya haɗu domin ci gaba da karatu kamar da aka saba a cikin littafin Allah mai girma alkur'ani tare da tafsirinsa wanda shekar abubakar gumi ya rubuta raddul azahan ila ma'anil qur'an muna roƙon Allah ya je kan mawallafin shi karɓa masa wannan aikin muna addu'a ga dukkan malaman sunna Allah shi ya fane musu Allah shi ya lullabe su da rahamatin Sheikh Ismail Idris muna yi mishi addu'a Allah ya haskaka kabarinsa ya yi masa rangwame muna roƙon Allah mu Sheikh Muhammad Sani ya haya jingir Allah ya taimake shi Allah ya mishi kariya muna addu'a ga dukkan jagororinmu gaba ɗaya da sarakunanmu da 'yan siyasanmu da 'yan kasuwanmu masu taimakon addini gaba ɗaya Allah ya taimake mu Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa wannan aiki ne da za mu yi hira mu yi farin cikinsa cikin aljanna muna cikin suratul ma'ida yau za mu tashi ayata 116 wa idu ƙalar Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب وذكرك أنبتا إذ قال الله لوكتن الله زي فتاه an ce kala kamar an riga an faɗa saboda abu ne tabbatacce ranar tashar kiyama ne Allah zai hudu wannan magana li isa ga annabi isa tawbihan li don zargin mutanen shi wal mashhadu amama na nadiri ka annahu rahu? a ga shi an yi tsayin kiyama ga ka tsaye ga nasara tsaye ga annabi isa tsaye Allah ya mishi wagga tambaya kai wannan wannan eh, bagire bagire ne mai ban tsoro wannan tambaya tana razanar suwa. Allah ya ce ya isa na maryam ya kai isa dan maryama a anta qulta lin-nasi kai kace ma mutane ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillahi ku rike ni ku riki mahaifiyata abubuwan bauta guda biyu kenan ku rike ni matsayin Allah ita ma mahaifiyata ummi matsayin ita ma Allah kai ka faɗi wannan Allah ya san bai faɗi ba amma Allah ya mishi ga tambaya domin zargin mutanen shi domin a sa annabi isa barrantacce ne daga wannan abin da aka jingina mishi na cewa shi Allah ne ƙwala isa wa kada al'ada annabi isa zai ba da amsa kuma lokacin duk da haka nan duk da yana mai gaskiya amma jikin shi na kadawa wato ya firgita zai ce subhanaka tanzihan laka amma la yaliku bika Allah sarki ya tabbata gare ka ka tsarkaka daga abin da bai cancanta a jingina waka ba mina shariki na abokin tarayya wa gairi ko shi na mata ko da wa don haka Allah kahinan ka yi ƙarfin a ce kana da wani abokin tarayya ilahun ma'aka a'a la ilaha gairuka ba wani Allah sai kai ma ya kunu li an akula ma laysa li bi haqqi yace ko kusa ina yake yiwa garan in faɗi wani abu in ce a yi min wanda ban da haƙƙi bauta in ce a bauta mini kuma ni ba abin bauta nake ban da haƙƙi a cikin bauta bai yiwa gari ne ya ubangiji ban faɗi ba in kuntu kultu qultuhu faqad alimta ya Allah in na faɗi ka san na faɗi Allah ka san ban faɗi ba wato ta alamu ma fi nafsi ka san abin da a cikin rayuwata wato abin da cikin rayuwata ka san shi wala a'lamu ma fi ka, amma ubangiji ba sa abin da ka ɓoye ba kai Allah kai ne masanin gaibu ka san ciki na da baina Allah ka san ban haɗi ba in na ka'anta allamul guyubi Allah kai ne masanin abubuwa na gaibu abubuwan da suke ɓoye saboda haka annabi Isa ya ci gaba da cewa ma qultu lahum ma qultu illa ma amartani bihi an u'budu Allah rabbi ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم النبي يسا عليه السلام يتقى من التوى ما قلت لهم ban faɗa musu wata magana ba illa ma amarta ne be sai magana da wa huwa shine ka aike ni zuwa gare su da tauhidi ani budullahi rabbi wa rabbukum to kuma na isa musu nace ko bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku ni bawan Allah nake ku bayan Allah kuke wa kuntu alaihim shahidan kuma na kasance mai shaida a su ai rakiban wato mai kulawa da su mai tsaron su amna'ahum mimma yaquluna ina hana su faɗin wata mugunyan magana wadda bata dace ba kamar cewa akwai Allah tare da Allah ko Allah na da ɗa ko mata na yi na yi iyakacin ƙoƙari na lokacin da ina tare da su na hane su madum tufihim wato madawama ina cikin su ina tare da su a lokacin da nake duniya walan ma wafaita ni lokacin da ka karɓe ni qabatta ni bin rafa ila sama'i ka ɗaukaka ni zuwa sama kunta antar raqiba alaihim to Allah kai ne mai tsaro ga ayyukansu Allah kai ka san abin da sun kai baya gare ni ni ban sani ba wa anta ala kulli shay'in shahid Allah mai shaidu kake ka san komi saboda haka ya ubangiji ni dai kan ban ce su bauta mini ba ban ce su bauta mahaifiyata ba kuma ya ubangiji ka san da haka in tu'azzibuhum in tu'azzibuhum in ka azabtar da su ai ma aqama al-kufri minhum duk wanda ya doge akan kafircin su to in kai mishi azaba fa innahum ibaduka to su bayinka ne wa anta malikuhum tatasarrafu fihim kayfa shita kai ne mamallakin su kana jujjuyawa kai wa da taso da su la tirada alayka ba wanda zai gitta maka yace Allah dan mi da kai wa in tagfir lahum in kuma ka gafarta musu ma'ana ka gafarta ma mu'minan su wanda suka yi imani fa innaka antal azizul hakim to Allah kai mabawayi kake kuma gwani kake mai hikima ga aikin shi qala Allah qala Allah hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير قال الله ubangiji mai girma da ɗauka ya ce A za haza ya mati. wannan yinin na Yau mu qiyama yawmu yanfa'u na sidikuhun rana ce wadda gaskiya za ta amfani masu gaskiya kama annabi Isa li'annahu mulki za domin yini ne na sakayya kashe wanda ya taho da gaskiya ya dace wanda ya zo da ƙarya ya faɗi kuma ya yi hasara don haka ran nan mai gaskiya ga cin riba mai ƙarya yana tare da faɗuwa. lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar to gidajen aljanna sun tabbata ga masu gaskiya kuma koramu suna guda na karkashinta fiha to abadan kuma za su dawoma ciki har fi fiha abada za su dawoma ciki har abada radiyallahu anhum Allah ya yarda da su bi da'atihi wato ya karɓa musu ɗa'a da suka yi waradu anhu su kuma sun yarda da Allah ai bisa sawabi sun gamsu da sakamakon da Allah ya ba su na aljanna zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma wala yanfa'ul kadhibina fid dunya sidquhum fihi makaretan duniya ko da sun yi gaskiya ran tashar kiyama gaskiya ba ta amfanin su kal kamar kafirai iz yu'minuna inda ru'yatil azabi kafirai za su yi imani su ce yanzu ka sun yadda da Allah sun yadda da manzannin Allah amma kuma wuri ya kure musu ba su da wannan dama a wannan lokacin domin dama duniya ake gaskiya duniya ake imani duniya ake aikin kwarai lahira wurin girbi ne ma'ana duniya ake kasuwanci rabon ganima rabon riba ta tashar kiyama wanda bai yi aiki ba a duniya bai samun sakamako a ranar tashar kiyama eh to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace eh sun ce sun imani da shi sun imani da Qur'ani sun imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka ga azaba sai Allah yace fa anna lahum mutanawush ya za su kamo imani min makanin ba'idin daga wuri na nesa imani yayin musu nisaran nan ba kusa yake gare su ba su iya kamo shi ya yi musu nisa saboda haka a nan wayannan ayoyin suna nuna mana cewa duk wani malami duk wani shaihi, duk wani jagoran addini to ya shiga taitayen shi ya tabbatar da cewa ya aza mabiyanai ya aza almajiran shi bisa ga tafarki madaidaici hanya ta kwarai in ya yi rashin arzikin durmaya mutane mabiyansa ya durmaya su a kan ɓata, ya yi musu jarufe suka bi sun ɗoka bisa gaskiya suke rata tashi za a ji kunya da shi da su saboda haka malamai da jagorori su ji tsoron Allah a kama hannuwan mabiya a aza su ga hanya madaidaiciya a waɗa mutane gaskiya in sun bi alhamdulillahi sun ci riba in kuma aka faɗa musu gaskiya sun ka ƙibi to wannan gare su ta rage domin mi shi mai faɗi ya faɗi yanzu da Allah ku saurari irin wannan magana wannan tambaya da Allah ya yi wa annabi Isa alaihi salam yanzu ku kaddara annabi Isa fardan shi ya ce mabiyanai su riƙe shi Allah su riƙi mahaifiya ta yi Allah annabi isa da mafita wurin nan bai da mafita to alhamdulillahi Allah ya tsarkake manzanninsa daga magudi da cin amana da yaudarar mutane bai yaudari kowa ba bai ci amana kowa ba bai ɓadda kowa ba wa'anda sun kaɓace su sun kaɓace da kansu to don haka shi Allah ba zai kama shi ba su ne za a kama da wannan laifin kun ga mutumin da ya ja mutane a kan ɓata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya kira mutane zuwa ga shirya in suka bi shi to shi yana da ladar adadin waɗannan mabiyan duk aikin da sun kai bisa wannan hanya ta shirya to yana da lada ku kaddara yanzu musulmin duniya tun na farko har zamanin sahabbai har zuwa tashar kiyama yanzu biliyan nan za a samu biliyoyi ne ko biliyoyi ne kuma yana yawan su kai trillions ko to annabi sallallahu alaihi wasallama yana da ladan yawan su saboda ba wanda ya sa addini in ba ta hanyar annabi ba sallallahu alaihi wasallam kun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaba Lada kan ya tsere bayan mukamin sa na annabta da manzanci da yawan ayyukan shi har waɗanda sai an ga Tausayi ne ana cewa ya rasulullah an gafarta maka abin da kai ko da za ka yi wani abu an gafarta maka ya za ka tsayi kana tsayi kiyamun laili har kawahunka su kumbure har Allah yana tausa mai ta ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha ba mu sauka muka ƙur'ani dan kayi irin wagga wahala ka wahala kana yawan azumi kana yawan qiyamul laili, kana hana idan ka barci kawahunka sai sun kumbura har ma Aisha wata rana tace ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya Rasulallah! an gafarta maka ko da yi lahi ko da za ka yi an gafarta maka kana wahal da kanka kana irin wannan kiyami wannan dogon tsayi sai ce afala akunu abdan shakura to ashe in ma an gawarta min komi an yi min Allah ya bani muqamal mahmudi ya bani wasila eh ya bani wasila ya bani muqami mayan muqamai da manzanci nubuwa wa sala, to ashe ban godewa to ina yi wannan aikin dan godiya ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace shi ko wanda ya kira mutane zuwa ga bata sun ka bi adadin mabiya ne adadin zunubai ne yana da zunubi daidai da adadin wa'annan da sun ka bi shi akan bata a kaddara irin wa'annan jagorori na bata suna da mabiya mutum dubu to zunubban mabiyan nan dubu suna nan busa kai ne a gama da nashi in mabiya miliyan gare mabiyan bata to yana da zunubban mabiyan nan miliyan guda suna ƙara yawa suna ƙara yawa shi ko jagoran bata yana ƙara samun zunubbai fala yasta'jilun ah, kun ga bani isra'ila yahudu da nasara malamansu sun ci amana sun yaudari mabiya sun aza su gabata eh? an kamai da addini wato kamar wasaniya kamar addinin gargajiya don sai da an ka ce uzairu Allah ne ko sai da sun ka ce uzairu Allah ne su ma kiristoci sai suka ce isa Allah ne maryam Allah ne domin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'unna sunan man kana qablakum alquzzata bil quzza za mu rinka biyar hanyar yahudu da nasara muna ta haya da su kafada da kafada kuma sai da ta kai cikin musulunci an riƙi wasu abin bauta an riƙi wasu mutane abin bauta da sunan cewa waliyai ne ko da sunan shehunnai ne wasu kuma an ba su mukamin annabawa ana ganin ana musu wahayi wadda aka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi su ma ana musu wahayi alhali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nabiyya ba'di ba wani ba annabi baya gare ni qur'ani ma ya tabbatar da wannan cewa annabi shine khatamun nabiyyin khatamun nabiyyin shine cikamakin annabawa saboda haka duk jagoran da ya cusa shirka cikin mabiyanai ya yaudare su dada ko ce ya yi shi su bauta mishi ko cewa ya yi su bota ma wani Allah ko ba su ce abota mai bace abota ma wani Allah to ya ya mabiyan shi Allah ya sawaka kuma in aka taiwa matsaya ana wa annabi Isa alaihi salamu wagga tambaya shi a kyale shi eh in har akwai waɗanda sun ka cancanta a ji kunyar so a ce su wuce kawai ba tare da an musu ga tambaya ba to su ne annabawan Allah ulul azumi na rusul irin su annabi Isa to amma sai da Allah ya ce ma annabi Isa ya tsaya ya amsa wagga tambaya a anta qulta lin nas tattakhidhu ni ummi ilahin min dunillah ya annabi na Isa ba mu amsa sai ka ce mabiyanka su rike ka Allah su rike mahaifiyarka Allah to tunda aka yi wa annabi Isa wagga tambaya ana tsallake wani ba a tsallakewa kowa sai an tambaye saboda haka a wannan daidai wannan nukuda na jan hankalin kaina da sauran ɗaliban ilimi da malamanmu da jagororinmu jagororin addini wallahi kowa ya shiga taitayi ne ya sani zai amsa tambaya wajen Allah in ya durmu ya mabiya ne ya aza su gabata ga shilme to wallahi zai hita daga nan matambayan nan daga kotun nan sai wani wuri eh kasan sai gidan yari ko don daga kotu in mutum bai da gaskiya ana yana koma gida ne bai koma gida ne da kotu sai gidan yari to a gyara tun abin da mai kai mugun wuri ba ta san an ce wani ya zo shaida an kire shi fa gaban alkali da aka kira shi shaida ya fito mai girma alkalin kai da ɗaya na ce musu laluran nan su bar ta gaba ga an amma na ce su bari tun bai kai su mugun wuri ba <laughs> sai yace to ina na a mugun wuri yace can inda sun kai waɗannan <laughs> ce to ba kotu a mugun wuri ba can wurin nan da sun kai ba haka dai ya ba da shaida ya ba da shaida ya hudu lalle an yi wannan rigimar kuma sai da ya kwace su ya ce kasu yi amma sun ka ci gaba da yi wani dattijon alkhairi yake ba mu wani labari mai girgizawa mai motsar da zuciya wanda in ba ga irin bakin irin wannan dattijon ba mutum zai ce kai abin nan bai yiwuwa a ce an yi shi sai dai a mawalki amma ya ce shi gaba gare shi aka zo da kasat da takarda gaban wani aka ce mai saƙo ne malam wane ya aiko yana lahira amma ya aiko wanga saƙon ya ce a faɗa ma mabiya duk wanda suka bi shi ga wani abin alheri da ya faru can lahira amma tun da ba su sai lahira suna gani shi a can to yin aiko wanga sakon domin sanar da su al'amarin da ya faru babban al'amari ne domin sun ta yi a kofar aljanna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga mayan-mayan annabawa da mayan mutane ga shi shi malam sai jibril ya zo sai manzo Allah ya bada umarni sallallahu alaihi wasallama ga Jibril alaihi salam cewa a buɗe kohin aljanna ya an ka buɗe ƙohin aljanna malan ya tashi ya diba don shi an yi wannan aljanna shi da mabiyan shi to wanga abin alherin shi na an ya rubuta takarda sako daga can lahira a rarraba a sanar da jama'a wanga alherin da aka samu ai hanyoyin communication yawa gare su in ka san wata ba ka san wata ba akwai wireless akwai landilan telephone akwai gsm <laughs> jama'a kun ga irin wannan ai akwai dai matsala ko don mu dai mun sani cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana awwalu man tashaqqu anhu al-ardu shine farko shi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kasa za ta tsage ya fito sannan shine farko wanda zai shiga aljanna duk an ka ba da izini a shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam shine za a fara bude makofa aljanna ya shiga to ya za a yi a yi masa demotion eh yaushe lehemi ya za a mai demotion eh ya yi gaba Allah ya ba shi wanga mukami a kan mi za a janye wannan mukamin nashi muna roƙon Allah Allah ya shirye mu Allah ya taimake mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon biyarta ya nuna mana karya karya ce ba mu ikon guje mata a gaba Allah Ta wata ala ya ce lillahi mulku ce wal ardi wato Allah shi adda mulkin sammai da kasai ina ganin bai kamata in ɓoye muku sunan da cizon gaba domin in kuka ji sunan dattijon za ku ji ƙarfin rika labarin domin ya wuce ya ƙarya ya wuce ya ƙarya na girma justice usmanu muhammad tsohon mai ritaya tsohon alkali mai ritaya kuma shehin malami a musulunci wanda Ah, ya yi karatu tare da su malam Sheik Abubakar Gumi a SSA abin nan School of Arabic Studies SAP kuma ya ta Sudan ya yi karatun larabci don haka dai shehin malami na a musulunci kuma ga da yawan shekaru yayin ya haɗa mana wannan magana sai dai ce shekara ta tamanin da a halin yanzu to ai wani ce ko mai saba'in bai karya ko mai saba'in bai karya ba ne mai tamanin da biyar hmm. Allah shi adda mallakar sammai da kasai wa mafi hinna da abin da a cikinsu wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komi wa minhu isabatu sadiqi shina cikin ikon Allah ya yi sakayya ga mai gaskiya duk wanda ya ta lahira da gaskiya Allah ya bashi lada ya sa shi aljanna wata azibul kazibi shi ko makareci wanda ya zo da ƙarya lahira shi ko cikin iko Allah Allah zai mai hukuba zai mai azaba Allah ka ba mu gaskiya ka samu cikin masu gaskiya suratu bada adbi amrul mu'minina bi ifa'il uqudi wannan sura ta ma'ida ta fara tun farko da umarnin mumine ta su cika alkawura ko kuma duk abin da sun ka kulla na na na ukudu wa khatamat bi tanbihi sannan sura ta ruhe da yin tanbihi fadakarsuwa ala anna allaha anna lillahi mulku samawati eh, mulku samawati Allah shi yadda mulkin samai da kasai وما فيهن وهو على كل شيء قدير حتى لا يتهاونوا في القيام بالمحافظة على العقود abin da yasa aka zo da wannan aya ta ƙarshe domin a zaburar da mutane a zaburar da masu imani cewa su tsare abin da duk sun ka kulla na alkawari tsakaninsu da Allah ko tsakaninsu da mutane wa gaida hamil mawasiki bainahum wa bainal lahi aw bainan nasi fayartafi'u idan sun cika uqudu sun cika abin da sun ka kulla na alkawari umarnin Allah hanin Allah rantsuwa alkawari jinga abin nan haya da dai sauran duk abin da ake ce masa kulli ne aure mine ne duk ukudu ne duk abin da aka kulla to ai kokari a cika shi to za a samu ɗaukaka fayar tafi umi zalika duniya wa ukura masu cika alkawurra wanda suka bi umarnin Allah za su ɗaukaka duniya da lahira walhamdulillahi rabbil alamin an cimma ƙarshen wannan sura ta ma'ida sai kuma sura الأنعام al’an’am an mami Allah yake cewa alhamdulillah الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنار ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون نعم سورة الأنعام مكية wannan sura tana cikin surori da aka saukar da su makka ma'ana kamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa madina fil khabar ya zo cikin hadisi anna nazalat jumlatan wahida surar ta sauka gaba dai da ta zuwa ƙarshenta wa ha sab'una alf malakin kuma tana da rakiyar mala'iku dubu saba'in aka saukar da ita nazalu biha anna jibril alayhi salam da masu rakiye shi sun sauko da ita da daddare walahum lahum zajlun tasbihi wa tahmidi ana jin sautin su ko kuma ko ba a jiya ba suna sauti na tasbihi da tahmidi subhanallahi walhamdulillah subhanallahi walhamdulillah a lokacin da wannan sura ta sabko a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-kuttaba sai manzo Allah ya kira sakatarorin shi masu rubuta mishi wahayi fa katabuha min lailatihim suka rubuta rubutan dare sun kai da daddare kamin sa ta waye ba a jira safiya ba aka rubuta ta da daddare kun ga da a ci balbal ko don hada ya tilakwai babu amma dai akwai a ci balbal wannan kimiyyar ta a ci balbal tun wannan lokacin akwai ta to kun ga wannan yana nuna girmamawa ga wannan sura masu rubutun wahayi an ce suna kai su goma Ah, zai dumin sabita yana ciki sayyidina muawiya yana ciki wanda yake su ne suke rubuta alqur'ani idan aka zo da wahayi saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallama bai rubutu Allah tabaraka wa ta'ala bai kaddare ya rubutu balle a ce shi ya rubuta qur'ani da kai ne shi yasa hikimar Allah kenan karanta amma da za a kawo mai rubutu ya karanta ba zai karanta ba ya diba ya karanta amma kuma ilmomi na al'awali na wal'afirin suna nan Allah ya tara mishi ilmomi da hikimomi wahiyar mi'atun wa hamsin a wasu wasu a aya ayoyinta 165 ko da 66 maudu a isi babban darasin da take karantarwa shine a tauhidu ta Allah Wal'adalu da bayanin adalci kira zuwa ga al'umma sai adalci wan nubuwa da tabbatar da annabtan annabi wal ma'ad da bayanin makoma lahira wa ibtali mazahibil mubtilina wal mulhidina sannan da ruguza duk wasu ra'ayoyi na banza da wasu mazhabobi ko kuma in ce aƙidoji na matsannata masu ilhadi Sai usulubin ƙauyin jiddan kuma cikin wani usulubi da tsari mai ƙwari wato ma'ana wato bayanin yana da hikima bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ga Allah mai girma daukaka allazi khalaqa samawati wal arda wannan da ya halitta sammai da kasai ana da sauran halittu gaba daya waje ala zulumati wan nur kuma ya halitti duhu ya halitti haske ko ya halitti duhai ya halitti haske nan ai kullu zulmatin ya halitti dukkan duhu wa nur da haske fa ya dakhulu fihi ma zulmatul jahali kaga duhai yawa gare su jahilci duhu ne kafirci duhu ne wa nurul ilmi sannan shi ma nuri an nuri haske yawa gare akwai hasken ilimi wal imani akwai hasken imani akwai hasken yini kamar yadda yake shi ma duhu akwai duhun dare wa gaida zalika da wani wannan wa jama'a ha dunahu li kasrati asbabiha sai aka zo da duhwai jam'i amma shi annuri aka zo da shi mufradi wannan don a nuna yawan asbabu nashi wannan yana daga cikin dalilai na wahadaniya wato ma'ana waɗannan halittun na sammai da ƙasai da duhai da haske duka suna nuna akwai Allah domin ba wani wanda ya ce ya halicci sama ko ya shi ya halicci ƙasa ko ya halicci dare ko rana Allah kawai ya wannan aiki ashe ko shi Allah shi ɗaya ne kuma shi cancanta a bauta mishi sun mallazi na kafaru raddi him ya adilun wato amma duk da haka duk da tabbatar wannan matsayi na Allah na rububiya da zama na ilahu amma duk da haka kafirai suna daidaita Allah da wani Allah ayu na gaira hubihi hifin ibada sai su ce to Allah ana bauta mai amma gumakan gana ma sun cancanta a bauta musu ma na abuduhum illa liyu a ila Allah zulfa Su ce mun sa Allah shi a gaba amma su gumakan ga su za su kai mu ga Allah an gane kuwa samun kafa za su yi ga gumaka itace waye tashan nan goma nan sun yi su daraja wajen Allah su kai su ga Allah saboda haka sai suka kamanta Allah suka daidaita shi da bauta da gumaka haka nan masu bauta ma aljannu ko mala'iku ko annabawa ko malamai ko waliye su ma ba su daidai ba domin sun daidaita Allah da wanda ba ɗaya yake da Allah ba ثم نبه زيادة لإيضاح سبب استحقاقه تعالى لأبوديتكم أيها الناس آية تبيو تاكارا من بيان سوى اللي Allah shi ne ya cancanta a bauta mai don haka ya ku mutane ku bauta ma Allah ga shi kamar haka huwa khalaka kun minti ne. huwa allazi khalaqakum min tin thumma قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو الذي خلقكم من طين Allah shi ne wanda ya halicce ku daga raka, ko a ce yin buku? amma dai an ka ce laka da na gaba zai na ana ganewa to Allah Ta baraka wa ta'ala shi ya halicci dan adam annabi adam mutum na harko daga laka daga ƙasa mana an dobo sasannin ƙasa daban-daban daban-daban aka haɗe suru guda aka kwaɓa bayan an kwaɓa sai da suka bushe ana ƙwanƙwasawa kun san kasko ya an kwankwasa yana kuka ko to haka na wannan lakar to daga busarsa Allah ya halitta annabi adam ba daga danya ba domin Allah ya nuna gwaninta ce sun makada sannan ya halitta mata sai matar annabi adam daga jikin annabi adam daga awaza ta ta hagu ta sama sannan Allah ya halitta sauran mutane daga annabi adam da Hawwa thumma qada ajalan sannan Allah ya hukunta wani ajali wani lokaci lakum gare ku ta mutu na indan tihai wanda za ku mutu lokacin da ajalin ya kare kowa da nashi ajali kowa da nashi ajali sai dai wani lokaci a samu an yi muwafaka za a samu wasu su mutu ɗaya rana ko wani ma sababi guda wato sanadiyar mutuwar su guda kamar irin haɗura da ake samu to amma dai kowa babu wanda zai mutu sai ajali ne ya cika baki abin da aka ɗobo mai na kwanaki da numfasawa shedawa sai ya cika abin da ya kamata ya ci duk a duniya sai ya ci ruwan da ya kamata ya sha duk sai ya sha abin da ya kamata ya samu na arziki duk sai ya kai gare annabi ya ce ba rayuwar da za ta mutuwa sai abin da an ka kaddara mata na arziki ya kai gare ta ko mutum mai wayo na ko mara wayo ne ko mai yawan ilimi ne ko jahili ne sai dai Allah ya kaddare wannan abin da ya kaddaro miki ya kai gari Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa ajalun musamman kuma Allah ya sanya wani ajali abin ambato madarubun inda wanda Allah ya sanya shi a wuri ne libasukum dan tayar da ku ajalin mutuwa yana nan sannan ajalin tashi alkiyama shi kuma yana nan lokacin da ya cika sai a busa kaho amma ba a busa kaho sai ajalin ya cika duk laihin da aka yi da rashin arzikin da mutane ke yi da sakon da suke yi da gangancin da suka yi ba a busa kaho sai wannan ajalin ya cika an ce an ta aikin hajji wani tayaman nan jihar ga an kaɓata mai rai ana wani aikin hajji ya ce Allah ya sa ko da muka koma gida an busa kaho daɗa busa ƙahon sojoji su yi ku ya kani ko ko busa ƙahon tashin alƙiyar an dai bata mai dai ya ce dai a busa ƙaho shi kafin a koma gida amma a busa ƙaho to bai daidai ba go <laughs> eh bai daidai ba an bata mere ne ka san ire ya baci sai mutum ya magana da bata dace ba thumma antum tamtarun sannan gashi ku kafirai kuna kokanto kuna shakka ai ta shukuna fil bazi kuna kokanto kuna mamarin tashin alkiyama ba da ilmikum bayan kun san annahu ibtada a kum cewa Allah shi ya fari halittar ku wa man qadara ala ibtida'i duk wanda yake da ikon fara halitta babu ta ya kagata wa huwa ala a kadar to balle ma mai da wannan halitta bayan ka mutu eh amma su kahirai duk abin da ba su yarda da shi ba shine a ce bayan mutum ya mutu ƙasa ta cinye shi ƙasusuwa ne sun zan alli sassan jiki ne sun ƙiƙire a ce wai a tadda mutane a ce israfila ya gusa ƙasusuwa su haɗu naman jiki da jiyoji su haɗu ɗan adam ya kammala sannan a busa shida ta shiga cikin jikin nan ya tashi Sosa ta bai yiwa zalika raja'un ba'id wannan bai ma yiwa ya yi nisa hankalinsu bai karɓa wannan bai yadda da shi Allah ta ka wata ala yake tabbatar musu cewa su yadda da tashin alkiyama gaskiya ne ta su ba su yadda ba babu tashin alkiyama ba a tadda mutane ba a tadda matattu in sun mutu Allah mun yi imani da wannan Allah kana da iko akan komi wa huwa wa huwa Allahu samawati وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض shi ubangiji Allah shi ne ya cancanci bautar bayi bayan nan cikin samai suke ko cikin ƙasai suke duk inda bawan Allah yake to Allah shine ya cancanta ya bauta ma ba wani Allah ba ya alamu sirrakum wa jaharakum Allah yana sanin asirin ku kuma yana sanin bayyananku ana ko kun asirta aikinku ko kun bayyana Allah ya san da shi wa ya alamu ma ta kasabu ne kuma ya san abin da kuke tsoruri ai ta amalu na kuke aikata min khairin wa sharrin ko na aikin alheri ko na sharri duka Allah ya sani don haka ka yi ɓoye ko ka yi bayani don Allah ya sani wa in ta su ƙala habbatin min hardalin don ya ce fata kun fi sakaratin eh? a wafin samawa ce a wafin ardi ya a ci Allah aikin da bawa ya yi aikin nan komi ƙanƙanta ta yi komi ƙanƙanta ta yi, bai ɓoyuwa ga Allah ko cikin ƙasa an ka yi shi ko cikin wani dutse abin yake ko sama yake ko ƙasa yake Allah zai zo da wannan aikin zai yi sakaya a kan shi a wata aya Allah ya ce ul asiru qawlakum wa asirru a wajen haru bihi innahu alimun bi zati sudur ala Allah man khalaqa wa huwa al-latiful khabir kafirai suke cewa in suna magana su ta banza sai suke kwace bakin jirgin ku ba hudi kwarai ka ilahu muhammad la Allah ya a ilahu muhammadin ku ba hudi kwarai kada ubangijin muhammad da ya jiya hudi sannu ma kadarullah haka kadari ba san Allah ba wasu ba Allah ke matsayi ne ba shi yasa suka faɗi haka shi ne Allah wata Allah ya ce ka ce musu asirru kaulakum ku waje magana ku ɓoye a wajen harubi ko ku bayyana magana ku duk ɗaya na ga Allah Allah masani ne ga abin da a cikin zukatan bayi ne a wata aya Allah tabaraka wata ala ya ce ma ya kunu min najawa salasatin illa huwa wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kan da haka ba wani asiri da mutane za su yi ko su biyu sai ya zan shi an na uku ko uku sai ya zan na hudu in hudu ne shi an na biyar in biyar ne shi an na shidda ana ƙara yawa ko nawa na ko mutum nawa ne sun kai shirya wani shiri to su dai shirya alheri duk abin da sun kai Allah ya sani yana tare da su da ilimi ne to saboda haka Allah masanin gaibi ne ya san komi lokaci yayi to alhamdulillah an ce lokaci ya yi za mu tsaya nan muna roƙon Allah Allah ya amfane mu da waɗannan ayoyi masu tsarki da muka karanta Allah ya ba mu lada waya lawa ma ta kasa guna aran ma ce na an ka tsaya kowa ya tashi yana ji ga cikin zuciya ta waya ya ma ta kasa guna don haka kawa hasib saka, qawla an hasaba kawa kan kai hisabi kahin yi ma hisabi duk abin da za ka aikata ka ce to Allah ya sani wa ya alama mata ka subuna in alheri na sai ka ƙara ƙarfi sai ka yi in kuma sharri na ka ja baya ka ka aikata aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله nan muka zo ƙarshen wannan karatun na wannan maraicen wanda wannan karatun ya gudana ne a wannan masallaci na fadar mai martaba a sarkin kabin argungu alhaji ismail muhammad mera kuma wanda ya gabatar da wannan karatun shine dr muhammad abubakar wali tare da alarammansa alhaji abubakar abubakar malam gabaki ɗaya mu allah ya saka mana da alkhairinsa a domin eh, mai martaba marigayi sarki muhammadu mera da ya gina shi na hamsu salawati ne amma magajinsa saboda gyaran masallaci na ɗaya na can eh, allugu ta sawan ga masallacin ana juma'a ciki tamfurari har yanzu kuma mai yiwa a mai sai na dindindin na juma'a saboda haka lalle masallacin juma'a na fada mai martaba sarkin kaza to alhamdulillah da wannan gyaran da malam ya yi mana ah,